Hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ICPC ta buƙaci ilahirin 'yan Najeriya da su dafawa shugaba Muhammadu Buhari a ƙoƙarin da yake yi na kakkaɓe cin hanci da rashawa a Najeriya. Shugaban hukumar ICPC na shiyar kudu maso yammacin Najeriya Farfesa Olu ne ya buƙaci hakan a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Oyo Abelo Ajimobi ziyara a ofishinsa da ke Agodi Ibadan a yau. Farfesa Aina ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa haƙƙi ne da ya rataya a wuyan miliyan dukkan 'yan Najeriya maza da mata, Farfesa Olu Aina ya kara da cewa. We have taken the battle particularly to the youths of this country. We have what we call ACTU, which is anti-corruption and transparency units of every MDA in this country, which is a mini ICPC in every office. Shugaban hukumar ICPC din na shiyar kudu maso yammacin Najeriya ya ce sun kai yaƙi da cin hanci da rashawa har ga musamman matasa a wannan ƙasa Najeriya. Kana suna da cibiyoyi hanyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa da nuna gaskiya wanda yake karamin ofishin ICPC ne a ko'ina a ƙasar nan. Shi ko gwamnan jihar Oyo sanata Abiola Ajimobi ya yi kira ga 'yan Najeriya da su canja halayensu maras kyau zuwa masu kyau don ƙara gina ƙasa ta gari tare da samar da zaman lafiya. Gwamna Ajimobi ya ci gaba da cewa. Ajimobi ya ce a wannan lokacin ne ake buƙatar canjin 'yan Najeriya, canjin halaye, canjin ɗabi'u ta yadda Najeriya za ta yi kyau. Idan ba a manta ba dai, ya ɗaura yaƙi da cin hanci da rashawa tun lokacin da ya ɗare karagar mulkin Najeriya. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.